Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na safiyar yau Lahadi. Da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. bayan sauraron labarun duniya sannan za mu shiga cikin taskar mota shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na duniyar mu a yau tare da Mustapha Adam sannan shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka sannan shirin shirya Alkur'ani tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak bayan nan za mu gabatar muku da shirin Afirka a yau da fatan za ku yi saurare lafiya. thank you Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya tare da tahir amin rajiyola ga labaran duniyan da farko ga kanunsu jirgin ruwan yaƙi na ƙasar iran ya sami nasarar korai 'yan fashin kan ruwa daga yin garkuwa da wani jirgin kasuwanci a tekun adan gwamnatin amurka tana tsare da 'yan najeriya goma sha ɗaya saboda zargin yin almundahana da kudaden jama'a sannan a karon farko shugaban ƙasar faransa ya halarci bikin tunawa da kisan gillan da aka yi wa 'yan algeria a birnin paris na ƙasar faransa yanzu kuma ga cikakkun labaran wani jirgin yakin ƙasar iran wanda ake kira albos ya sami nasarar korar wasu 'yan fashi a cikin ruwa a tekun aden a lokacin da suke kokarin fashin wani tankin daukan man fetur mallakin ƙasar iran a jiya asabar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto rear admiral shahram irani kwamandan rundunar sojojin ruwa na 78 yana cewa akwai kokarin da wasu 'yan fashi suka yi na kwace wani jirgin ruwa dauke da man fetur mallakin ƙasar iran a tekun adin a jiya asabar amma musayar wutan da suka yi da sojojin ruwa na ƙasar iran ya sa suka arce da jiragen ruwansu masu sauri suka bar wurin a halin yanzu dai komai ya koma kamar yadda yake inda jirgin fasinja na ƙasar iran da sauran na ƙasashen duniya suna wucewa ta wurin ba tare da wata barazana ba sojojin ƙasar iran dai sun fara aikin raka jiragen ruwan kasuwanci a tekunan ƙasa da ƙasa ne tun shekara ta dubu biyu da 2008 su ma'aikatar shari'a ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa tana tsare da 'yan najeriya goma sha ɗaya wanda ake tuhuma da almundahana da kudaden jama'a da kuma zamba cikin aminci wanda ya shafi mutane fiye da hamsin wanda kuma ya kai dala amurka biliyan tara a ƙasar ta amurka jaridar premium time ta najeriya ta nakalto ma'aikatar shari'a ta birnin new york tana cewa an kama mutane tara daga cikinsu a birnin new jersey a ranar 13 ga watan oktoba da muke ciki sannan ɗaya kuma daga jihar texas labarin ya ƙara da cewa 'yan najeriya wa'anda aka gurfanar da su a gaban kotu a halin yanzu kuma ake sauraron shari'ansu sun hada da adedayo john dan shekara 32 da oluwa damilalo dan shekara 26 sai kazim rahim dan shekara 29 da morokinyo dan shekara 39 sai kuma waris aka bulu dan shekara 26 sauran kuma sun hada da latif goloba dan shekara 27 da kuma shamsuddin goloba dan shekara 29 shugaban kasar faransa emmanuel macron ya halarci bikin cika shekaru 60 da kisan gillan da aka yi wa 'yan algeria a birnin paris na kasar faransa wanda shine shugaban kasar faransa na farko wanda ya taba halartar irin wannan taron juyayin a cikin bayaninsa dangane da bikin tunawa da cika shekaru 60 da kisan masu zanga-zanga 'yan ƙasar algeria a ranar 17 ga watan oktoba shekara 1961 a birnin paris emmanuel macron ya yi allah wadai da abin da ya kira laifukan da ba su dace da jamhuriya ba sanarwar da aka fitar daga fadar elize ta ce shugaban ƙasar ta faransa ya ce laifukan da aka aikata a wannan daren ƙarƙashin ikon maurice papon shugaban 'yan sandan faris a wancan lokacin babu wani dalili da zai sanya a aikata hakan kuma yin hakan bai dace da jamhuriyar faransa ba an gudanar da juyayin ne a bakin kogin seine kusa da gadar bison inda masu zanga-zangar 'yan algeria suka taru kuma aka yi musu kisan gilla shekaru 60 da suka gabata wannan dai shine karon farko da wani shugaban ƙasar faransa ya ziyarci a inda aka yi kisan an yi nutsuwa tare da tsitna minti ɗaya domin nuna alhini da abin da ya faru a kan mutanen ƙasar algeria a ƙasar ta faransa a tare najeriya kuma rikicin cikin gida na ci gaba da yin tasiri a jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar ganin yadda aka gudanar da tarukan membobinta a wasu jihohin ƙasar domin zaben shugabanni da za su jagorance ta a matakin jihohi a jihar kano rahotanni sun ce bangare malam ibrahim shekarau da magoya bayan sa sun zaɓi alhaji ahmadu haruna zago a taron da suka gudanar a yayin da bangaren gwamna abdullahi ganduje kuma da kabir gaya ke gudanar da nasu taron inda ake sa ran za su zaɓi abdullahi abbas a matsayin shugaba sai kuma jihar lagos inda barakan ta fito fili inda wani bangare na jam'iyyar ya gudanar da taro a anguwar agege inda ya bayyana cewa honorable sunday ajayi shine aka zaba a matsayin shugaban jam'iyyar a yayin da bangaren bola ahmed tinubu kuma ya amince da jagorancin honorable cornelius ajelabi sai kuma jihar ogun inda an ce wasu 'yan bindiga sun kai hari akan masu gudanar da taron jam'iyyar inda a can ma ake da bangarori biyu tsakanin masu goyon bayan gwamna a abiodun da kuma masu goyon bayan tsohon gwamnan jihar abi kulle a mosun a nan iran an fara gudanar da shirye-shiryen tarurrukan makon haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da aka saba yi a kowace shekara hukumomin ƙasar iran sun sanar da cewa yanzu haka an fara gudanar da shirin taron makon haɗin kai na musulmin duniya wanda aka saba gudanarwa a kowace shekara tare da halartar masana da malamai da jami'ai daga kasashen musulmi daban-daban wannan dai shine karo na 35 da za a gudanar da wannan taron tun bayan da marigayi imam khomeini kudisa sirruhu ya ayyana ranar 12 zuwa 17 ga watan rabiul awwal na kowace shekara makon haihuwan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zama makon haɗin kai tsakanin musulmi a duniya wannan dai yana zuwa ne sakamakon irin kalubalen da ke fuskantar duniyar musulmi a halin yanzu inda musulmi suka shagala da kawo kansu suka manta da abin da yake a gabansu na manyan kalubale daga makiyansu duk kuwa da cewa shagaltar da musulmi da junansu shi kansa yana daga cikin abubuwan da aka shirya musu kuma da dama daga cikinsu ba su fahimci hakan ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin duniyar mu a yau tare da Mustapha Adam. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku. a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba ka muku bayanai masu alaƙa da wannan yanki na yammacin asiya wato gaba ta tsakiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan muhimmancin haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi da kuma wato yadda hakan ya bayyana a ƙarƙashin makon haɗin kai na maulidin manzo mai tsira da amince da iyalin gidansa sannan kuma da yadda wasu ƙungiyoyi masu wuce gona da iri suke ƙoƙarin yi wa wannan shirin na haɗin kai kafar angulu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farkonsa har zuwa ƙarshe. daga ranar 12 ga watan rabiul awwal na kowace shekara zuwa 17 a gare shi an ware su a matsayin makon haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi mabiya wato mazhabobi daban-daban waɗannan ranakun masu albarka na haihuwar manzon allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa suna a matsayin yunkuri ne na tabbatar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi bisa la'akari da saɓanin ruwayoyi na tarihi da ake da su na haƙiƙanin ranar haihuwar ma'aikin allah muhammadu dan abdullah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalansa yayin da musulmi ahalus sunna ko kuma a ce mafi rijiyar su ba dukansu ba suke ɗaukar cewa an haifi manzo mai tsira da amincin allah ne a ranar sha biyu ga watan rabiul awal mafirin jayin shi'a su ma ba dukkaninsu ba suna ɗaukar cewa an haife shi ne a ranar sha bakwai ga watan na rabiul awal wannan sunan na makon haɗin kai kuwa ya samo asali ne daga juyin juhalin musulunci na iran wanda ya gino akan haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi wanda ya jagoranci juyin musulunci na iran marigayi imam khomeini ne ya baiwa waɗannan kwanaki bakwai sunan makon haɗin kai domin ganin an sami wato haɗin kai da dunkulewa a wannan wata mai albarka tsakanin musulmi daga cikin jawaban imam khomeini dangane da haɗin kai da muhimmancinsa a tsakanin mabiya mazhabobin sunna da shi'a iran yana bayyana cewa abu mafi hatsari shine ƙoƙarin haddasa saɓani a tsakanin sunna da shi'a da yin maganganu na tayar da fitina da mayar da waɗanda suke 'yan uwanmu ne na musulunci abokan gaba. mun gode allah saboda a ƙarƙashin juyin musulunci a iran babu saɓani na ɓangaranci a tsakanin ɓangarorin biyu domin duk suna rayuwa ne a tare da juna a cikin ƙauna da 'yan uwantaka halu suna da suke da yawa a iran suke kuma rayuwa a yankuna daban-daban na iran ɗin suna da manyan malamai mu da su muna ɗaukar juna a matsayin 'yan uwan juna kuma suna nuna ƙin amincewarsu da masu haɗa kai da 'yan sahayoniya a bisa wannan ginshiki ne na haɗin kai a tsakanin mabiya ahlus sunna da shi'a shekaru 40 da suka ga shuɗe jagoran juyin musulunci ayatollah sai da aliyu khamna'i ya wani bayani wanda ya fito da yin bukukuwan murnar haihuwar manzon allah na tsawon mako guda da yake farawa daga 12 ga watan rabiul awwal zuwa 17 gare shi a wannan tsakanin ana gudanar da taruka da gabatar da jawabai domin karfafa danƙon zumunci a tsakanin al'ummar musulmi har zuwa yanzu kuwa a kowace shekara a duk lokacin da waɗannan rarako na rabiul awal suka zo to ana raya su ta wannan hanya da muka ambata a duk faɗin iran da sauran ƙasashen musulmi watan rabiul awal wata ne mai kyau wanda rahamar allah ga dukkanin talikai ta bayyana a cikinsa saboda haihuwar muhammadu dan abdullah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalansa saukar wahayi ga wannan annabi mafi girma tsakanin dukkanin annabawan da allah ya aiko masomi ne na 'yantar da bayi daga ƙangin zalunci da suke ciki sannan kuma da shimfiɗa ginshikin adalci da zaman lafiya a tsakaninsu saƙon da shugaban halitta wato muhammadu ɗan abdullah amincin allah sabbata a gare shi da iyalinsa tsarkaka ya zo da shi saƙo ne na sulhu da rahama da jin ƙai ga al'ummar musulmi da ma bil'adama baki ɗaya kamar yadda allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani ya bayyana cewa ba mu aiko ka ba face rahama ga talikai bugu da ƙari a rana irin wannan ce ake tunawa da haihuwar imam ja'far sadiq alaihi salam wanda jika ne ga manzon Allah kuma imami na shida a cikin jerin imaman ahlulbaita alaihi musalam. To wani abin takaici shine yadda a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta Iran take mayar da hankali wajen haɗa kan musulmi da kasantuwarsu a dunkule waje guda da kuma hana bullar duk wata baraka tsakaninsu. wasu fanɗararru masu jingina kawukansu da mazhabar ahal baita alaihi salam sun sha alwashin yi wa hakan kafar angulu ga misali masu irin wannan halayya kan mayar da hankali wajen yin batunci da cin zarafin duk wasu mutane da 'yan uwanmu ahalus sunna suke gani da kima da daraja ko kuma yin izgili da hanyoyin ibadunsu. a wurin mafi rinjaye da kuma manyan malaman shi'a cin zarafi da ɓatunci ga mutanen da ahalus sunna suke gani da wato da daraja da kima haramun ne domin a matakin farko yana rosa ginshikin 'yan uwantaka da haɗin kai wanda alkur'ani ya kira gare shi hakanan kuma yana raunana ginshikin zaman lafiya da tsaro hakanan kuma yana jawo gaba da ƙiyayya a tsakanin al'ummar musulmi da suke yan uwa ba kuma ɓoyar lamari ba ne cewa malaman shi'a suna jaddada kubutarsu daga irin waɗannan ƙungiyoyi masu tunani na haddasa fitina tsakanin al'ummar musulmi sai dai wani abin da ya fi hakan takaici shine yadda masu san fitina a ɗaya ɓangaren suke jifar mabiya ahalbaita musalam da ayyukan da wasu wawaye da suke jingina kawo kansu da wannan masaba ta iyalan gidan manzo suke yi a duk lokacin da suka kalli ayyukan da masu wuce gona da iri da suke jingina kansu da shi'a sai su yi wa dukkanin mabiya ahal baiti kudin goro shi kuwa tsatsauran ra'ayi a ko'ina yake ba abu ne wanda za a iya amfani da shi ba a matsayin wato makamin da za a bata sunan kowane bangare kamar yadda a bangaren wato mabiya ahalbaiti akan samu irin waɗannan fanɗararrun to a bangaren yan uwa ahalus sunna da akwai fanɗararru masu tsatsauran ra'ayi da wuce gona da iri da haɗin kai a wajensu shine bin ra'ayinsu na tsauri mafita a yanayi irin wannan ita ce baiwa mai suna sunan da ya dace da shi ta hanyar killace masu tsaurin ra'ayi daga kowane ɓangare suka fito da mai da su wato wani abu guda ɗaya wanda baya wakiltar wannan ɓangaren balle wancan yin hakan zai taimaka wajen mai da waɗannan masu tsatsauran ra'ayin koma baya a cikin al'umma. To masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. Muna kuma yi muku fatan alheri a cikin waɗannan ranaku na makon haɗin kai na murnar haihuwar manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa. to amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. yanzu kuma ga hassan barka dauke da shirin muryoyin masu saurari muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron radio hausa poh barkan ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa poh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum yau ya tausa radio Tehran mai magana muji Muhammad wanda aka sanda suna muji soja mai adai sahu a nan zandar likitar dutse ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki a farko ina gaida malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida ajidan Shef Gero wanda yake yamai ina gaida ajidan Shef Sumaila Garba wanda yake yamai ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita duzi akwai abdu mai teba baki likita duzi akwai letoro mai sans baki likita duzi akwai alhaji bashir dan dada shago baki likita duzi ina gode radio tehran biyu hausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likita duzi ya tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari muka zorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yo sobsa undo o planning goda akoi akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai Rashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi mu kaduricin jihar bauchi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu bi iwa e Hausa. Da farko da suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi rikin daura ina so ku bani dama a wannan ƙarshen mako in ga da uwa da amana a ciki kamar haka. Da farko dai ya gora shirin Hassan Barka ina maka fatan kai da kai da zama a duka gidan wannan rediyo mai albarka. da farko na gaida sanusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotero wanda yake mai isansu ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai sojin a daidaita a nan bakin asibitin da magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu da yake agadas akwai alkasim agadas ilis agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gama a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum wa rahmatullahi a gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya ta kenan muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe-gaishe ta a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazaunin lubiya ina gaida tantoni na ibrahim ya nan hayya mai kwartage ina gaida tantoni na suman wadata ina gaida abokina na kaina lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwar tage ina gaida kowa a wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi inshallah mai magana shine Hamza Ismail daga nan Lubiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio BYT Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BYT Hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan Radio BYT Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu danlami da ke zaune a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam shu'aibu fanna ina gaida malam rabi ururu wa da gida da ke zaune a birnin niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan radio bos hausa ku da lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso salamu alaikum mawuyar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada sininja to da waga dama da kuke ba mu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida shaba mai a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na na kulawa na Alhaji Abdul Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio ta Hausa ta Jamhuriyar Iran. muna magana ne da sani bulaca daga nan jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku yan gidan radio na biyu hausa ta radio iran e, muna yi muku barka da wannan sabo shekara ta maulidi da ta shigo kuma allah ku damu lahiya allah sa ibada mu karɓaɓɓa ce kuma allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna allah ba mu ladan wannan wata allah sa zan allah ya cece mu gabaki dai da mu da ku duka 'yan radio Iran. Kuna magana da Sani bulata Karce Kuren Daga daga jamhuriyar Nijar jihar da Magaram. salamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana na kuna da kullum musafa Muhammadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke bamu a duk karshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga amina arziki. Zan fara da gudumar Bangi da kanta eh, da kewaye. Da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin Bangi. Yakin nan zan gaida mutanen wanda ke cikin garin Katagiri. Ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin Jawalki. Ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin Bacaka, irin sunna kenan. Ina mika sahihiya godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan Haru. Ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan Bugwari ba. Ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma Waiwaya. Zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin Daɗe da kewaye baki ɗaya. Yau cewa mai magana naku Almustapha Gadan Gare. Assalamu alaikum a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga gare ku to radio to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka saurara to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida sunushin madattai da da abdulaziz prezi da shugaba rabu mai aski dozman takasimo to letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ala barakatu gidan radio tehran mai magana sun habiba ila dikta daga kwarnaka jihar malaya jamhuriyar niger eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yawa ma ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga daukacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabi ila da ke ya sha'ibu kwarnaka jihar malaya jamhuriyar niger da malam mustapha kadangare je zuma kwarnaka da babban imran shi ma je zuma kwarnaka da malam mubarak je zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya a tashi lahiya magana sahiba wa ila likita daga karnaka jihar maradi a jamhuriyar nijar assalamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya a halin yanzu kuma ga sheik dr abdulkadir mubarak dauke da shirin shirya alkur'ani الأثر القرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة أسوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sa'ad Ko kuwa a wurinsu ne taskokin rahamar Ubangijinka mabuwayi mai baiwa suke am mulku ma ko kuma su ne suke da mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu فليرتقوا matakai don su samu abin da suke so. Akwai wulakantattun rundunoni na al'ummun da suka gabata, waɗanda aka karya masu kama da mutanenka. waɗannan ayoyi da muka saurara ci gaba ne da ayoyin da suka gabata a cikin wannan sura kuma Allah ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shine yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi a akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abun ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna ƙoƙari ne masu kallafa wa Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ce, ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi ta ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan ƙurayshawan maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na ƙurayshawan maka to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzon nasa to na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya ɗin ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya sa da kuma waɗanda suka imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya din ya zo na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda daga cikin darussan za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ya yi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kadai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen Allah subhanahu ta'ala. wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko su wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za ta tabbata ko da ku an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sannan yanzu lokaci ya yi da za mu gabatar muku da shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rabuwar kan da aka samu ne a ƙungiyar tarayyar Afirka sakamakon matakin da shugaban hukumar gudanarwa ta ƙungiyar ya ɗauka na baiwa gwamnati gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayin memba mai sanya ido a ƙungiyar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasar sudan ta jaddada rashin amincewarta da yardanta kan matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka kafin gudanar da shawarwari da kasashen da suke membobi a kungiyar a bayanin da ministar haƙoƙin wajen ƙasar sudan mariya al-sadiq al-mahadi ta fitar ta jaddada cewa dukkanin ayyukan ma'aikatun gwamnatin ƙasashe suna gudana ce a kan sanya idon hukumomin ƙasarsu sakamakon haka matsayin ƙasar sudan a fili yake kan duk wani ƙoƙarin baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayar memba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka ba tare da gudanar da shawara da mambobin ƙungiyar ba kuma hakan ya saba wa tsarin hukumar gudanarwar kungiyar da za ta samu amincewar mambobi kafin zartar da hukunci kan harkokinta musamman irin wannan lamari mariya almahadi ta kara da cewa matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka ya dauka na yin gaban kansa ba abin amincewa ba ne kuma ya yi hannun riga da tsarin ka'idoji da kokarin da kungiyar tarayyar afirka take yi na ƙarfafa ruhin taimakekeniya da girmama juna da kuma neman samun samun haɗin kai kan duk matakan da za a ɗauka a ƙungiyance. a ranar alhamis mai zuwa ce za a fara gudanar da zaman hukumar gudanarwar ƙungiyar tarayyar afirka na tsawon kwanaki biyu kuma akwai batun tattauna matakin da shugaban hukumar gudanarwar musa faki ya ɗauka da sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayar mai sanya ido a ƙungiyar ta tarayyar afirka ba tare da jin dukkanin ra'ayoyin membobin ƙungiyar ba tun a ranar uku ga watan agustan da ya gabata ne kasashe bakwai na larabawa suka sanar da kungiyar tarayyar afirka rashin amincewarsu da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka wasu kafofin watsa labarai sun sanar da cewa ofisoshin jakadancin masar algeria comoros tunisia djibouti mauritania da libya da suke birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha cibiyar kungiyar tarayyar afirka suka furta kokensu kan matakin da musa fakki shugaban hukumar gudanarwar kungiyar ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar sakon koken kasashen ya kunshi nuna rashin amincewa da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka suna masu jaddada rashin amincewa da wannan mataki a daidai lokacin da kungiyar ta tarayyar afirka take goyon bayan batun kare haƙƙin haƙƙin al'ummar falastinu tashar talabijin ta aljazira ta watsa rahoton cewa wasu majiyoyin jakadanci a ƙungiyar tarayyar afirka da suke cibiyar ƙungiyar a ƙasar habasha sun bayyana cewa mambobin kungiyar sun samu rashin jituwa a tsakaninsu da rabuwan kai mai tsanani kan matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki ya dauka na amincewa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin mai sanya ido a kungiyar rahotanni sun bayyana cewa kasashe ashirin da biyar ne mambobin kungiyar suka nemi shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki da ya hanzarta janye izinin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin memba a tsakanin tsakanin masu sanya ido a kungiyar ta tarayyar afirka rahoton ya kara da cewa a zaman muhawara tsakanin masu goyon bayan baiwa haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin memba a tsakanin masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka da masu adawa an samu rashin jituwa da rashin daidaiton baki sakamakon yadda kowane bangare ya yi riko da ra'ayinsa tun a ranar 22 ga watan yulin wannan shekara ce ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa jakadarta a kasar habasha elelin admasu ya gabatar da takardunsa na zama memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka kuma babu cikakken bayanin irin rikicin da wannan matsayi ke fuskanta a ranar 25 ga watan na yuli ma'aikatar harkokin wajen kasar algeria ta fitar da bayanin nuna rashin yardanta kan baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka tana mai bayyana cewa an zartar da wannan kuduri ne ba tare da yin shawara da kasashen membobin kungiyar tarayyar afirka ba a tsakanin gwamnatocin kasashen larabawa 22 kasashe shida ne kacal suka kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wato masar jordan haɗaɗɗiyar daular laraba larabawa bahrain sudan da maroko a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar ta bayyana cewa a karan farko tun bayan shekaru goma sha tara wato daga shekara ta dubu biyu da biyu zuwa yanzu sai a halin yanzu gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu damar zama memba a kasashe masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka jaridar The Times of Israel ta watsa rahoton cewa tun bayan kafa kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take matsayar mai sanya ido a kungiyar har zuwa shekara ta 2002 da aka canza sunan kungiyar zuwa kungiyar tarayyar afirka ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit ya bayyana sake zamar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila memba a tawagar masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka a matsayin ranar bikin sake dawo da alaka tsakanin kasashen afirka da haramtacciyar kasar isra'ila a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar ta jaddada cewa sake komawar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cikin jerin kasashe masu sanya ido a kungiyar tarayyar afirka nasara ce babba da ta tsamar da haramtacciyar kasar isra'ila daga halin zama saniyar ware tsawon shekaru fiye da ashirin a harkokin kasashen nahiyar afirka kuma wani mataki ne na karfafa ginshikan dangantaka tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen nahiyar ta afirka lafid ya kara da cewa wannan gagarumar nasara ce a fagen siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da za ta taimaka wajen karfafa harkokin haramtacciyar kasar isra'ila a nahiyar afirka tare da samun kusanci da kasashen yankin alaka tsakanin kasashen nahiyar afirka da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi kamari ne tun a tsawon shekara ta 1960 na karnin da ya gabata bayan bullar kungiyar 'yan kasa a nahiyar afirka da kuma karin bullar rikicin falasinawa da yahudawan sahiyoniya sakamakon kwace yankunan falasinawa domin kafa haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda bullar yaƙe-yaƙe tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen larabawa a shekara ta 1967 da kuma 1973 ya sanya kasashen afirka da suke kudancin sahara suka ɗauki matakin yanke alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kafin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila a 'yan shekarun baya-bayan nan ta yi ƙoƙarin kyautata ta da wasu ƙasashe masu yawa a nahiyar afirka a rahoton ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila tana da alaƙa da gwamnatocin ƙasashen afirka da suka kai 46 a nahiyar afirka kuma tana da kamfanonin da suke gudanar da ayyuka a fagage masu yawa kamar yadda 'yan shekarun baya-bayan nan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da matsakaimi wajen kyautata alaƙa da ƙasashen nahiyar afirka masu yawa ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a 'yan shekarun baya-bayan nan ta sanar da kyautata alaƙar ta da ƙasashen chadi da da gini kamar yadda kasashen sudan da morocco suka sanar da shiga cikin yarjejeniyar ibrahim wato abraham accord wacce ta kunshi kulla alakar zaman lafiya da alakar jakadanci tsakanin wasu kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin sanya idon tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ma'aikatar harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ta ƙara da bayyana cewa a halin yanzu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu zama memba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka za ta samu damar gudanar da taimakekeniya da sauran ƙasashen nahiyar a bangarori da dama musamman yaƙi da annobar cutar corona da yaƙi da ta'addanci da wuce gona da iri a dukkanin nahiyar afirka a cewar manazarciya kan harkokin siyasar nahiyar afirka da yankin gabas tsakiya matsidisu masuwin ta bayyana cewa ƙoƙarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman yin kutse a nahiyar afirka a matakin farko ƙoƙari ne na neman fitar da kanta daga halin kadaici da take ciki sakamakon ƙaurace mata da ƙasashen duniya suka yi a fagen siyasa musamman a yankin gabas ta tsakiya sannan burin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na amfana daga tarin arziki da ƙasashen nahiyar afirka suka mallaka manazarciyan ta ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana amfani da ilimin fasaharta. wajen gabatar da hidima ga kasashen nahiyar afirka a fagen tsaro da bunƙasa harkokin rayuwa domin su saka mata ta hanyar ƙulla alaƙar jakadanci da ita tare da goya mata baya a majalisar ɗinkin duniya matsidisu miswin ta bayyana cewa wannan dabara ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu gagarumar nasara musamman ganin yadda wasu kasashen afirka da dama suka amince da kula alakar kusanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila a matsayin wata ta babbar dama da za ta kai su ga samun kyautata alaka da kasar amurka a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila finhas ambari ya bayyana cewa matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na yin kutse a nahiyar afirka ya fara ne tun bayan da ta kasa cimma ta ta gamsar da kasashen yammacin turai kan goyon bayan bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu musamman matakin da kungiyar tarayyar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 ganin muna da sauran lokaci yanzu kuma ga kanun labarai tare da tahir amin jirgin ruwan yaƙi na ƙasar iran ya sami nasarar korar 'yan fashin kan ruwa daga yin garkuwa da wani jirgin kasuwanci a tekun adan gwamnatin amurka tana tsare da 'yan najeriya goma sha ɗaya saboda zargin yin almundahana da kudaden jama'a karon farko shugaban kasar faransa ya halarci bikin tunawa da kisan gillan da aka yi wa 'yan algeria a birnin paris na kasar faransa da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a madadin waɗanda aka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusu ke muku fatan alheri ku huta lafiya